أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya da samun ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yarda ita. Da fata mu samu kyakkyawar fahimta na wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu dacewa da rabo mai kyau mai yawa da albarka a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo shi ma mai yawa da albarka a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin ya o musulmi kamar da muka sani muna nan cikin bayanin imani da kafirci irin aikinsu cikin samun wadata ko kuma azaba wadda take jiran mutane a ranar lahira shin menene inda muka bar tambaya ta musamman shin ayyuka na mutane a wannan duniya ɗin yana da tasiri na gaske shi ne babban abin da ake kallo a wannan duniya ɗin kuku ba shi ba ne wasu na cewa eh shi ne ake kallo aiki ne mana sai mace to in aiki ne yanzu ka ɗauki mutumin da ya yi imani da Allah ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala amma sai dai ne matsalar shi yana da matsala wurin yin ayyuka wanda ba su dace ba yana sabo yana manya manyan sabo amma sai ka ɗauka cewa ga wani kafiri wanda shi kuma menene shi bai imani da Allah ba amma yana ayyuka na kwarai shi ko menene al'amarin shi yake yana taimako yana kula da mutane kamar da kake samun mutane waɗanda ba su yi imani da Allah ba suna tarra musulmi wasu musulmin ba su kai masu taimako ba ba su damu da rayuwarsu ba amma za su same su har likitoci ko har gidajensu ma su ji menene matsalolinsu kaga kuma suna kawo su taimako suna ba su taimako abin mamaki irin haka nan yana faruwa a cikin al'ummanmu wanda wannan bai kamata ba a ce musulmi dan uwanmu musulmi yana fama da matsaloli ban ma sai yana fama da ita ba wai har sai wani can wanda shi bai ma yi imani da Allah ba in ma an samu waɗanda misali kiristoci a ce su su sun yi imani da Allah to akwai wasu ana samun ma ba ma kiristoci ba ne masu wani addini ne can daban amma kaga sun zo suna taimakon musulmi ko su kiristocin bai kamata a ce mu muna jira wai sai sun taimaka mu ƴan uwanmu ba wannan me yake sawa suna sa alamar tambaya game da mu suna sa alamar tambaya game da musulunci gaba ɗaya kai idan ba su samu amsa ba saboda suna ganin taimako wajen waɗanga mutanen me za su yi za su bar addini alhali wannan babban laifi ne ga musulmi duk inda musulmi suke sun yi babban kuskure addinin musulunci shine addini na taimako addinin musulunci shine addini na tausai shine addini na jin kai shine addini na haɗin kai babu mai kuɗi babu talaka dole ya kasance in dai akwai musulmi mai kuɗi yana tausaya ma talakawa me yasa aka kawo zakka kai me yasa a bangaren shi'a ake ba khumusi muhimmanci me yasa saboda a taimaka ma talakawa amma ma al'asaf zaka samu musulmi ba su taimakawa wannan a taƙaice mun gane me ga shubha din abinda take nihi kenan yanzu wannan kafiri wanda ke ayyukan kwarai da wannan mumini a ran lahira ya ne makonsa yake shi ayyukan kafiri wanda ya masu kyau shi kenan sun ta yi gabanza shi kuma wannan don kawai ya yi imani shi kenan sai sharho ya shi yadda ya ga dama ko kuma mu ƙara ba da wata tambaya yanzu yaya ne alaƙa da wanda ya fahimci mazhabi na shi'a na ja'afariya mazhabi wanda yake mai cancan gaskiya mazhabi wanda yake mustaqim ya ɗauko ne daga barin abinda annabi ya bari kai tsaye yana koyi da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bari yace gashi shi na bar muku wannan mazhabi na shi'a shi ya rike to yanzu wanda bai imani da mazhabi na shi'a ba sai kuma ya zangi ayyuka na kwarai shi kawai yake alhali wani tana yiwa ya zo ya yi imani da wannan mazhabi na shi'a sai kuma bai dage cikin yayi ayyuka irin da irin wanda ahlul bait suke so ba alaihi wassalam sai zanki ayyukan shi wanda ya ga dama shi kawai ya yake kun ga anan muka ce dole mu koma ma tarihi mu karanci wasu daga cikin malaman kalam na zance wanda suka yi bayani kan abin da ya shahi wannan babin na farko mu sani akwai wasu wanda ake cema murji'a akwai kuma wasu wanda ake ce ma khawariji mu fara da zancen khawariji su khawarijawa menene aqida su dangane da abin da ya shayi imani da kafirci menene aqida su su khawariji khawariji suna da wata aqida wadda su a wurin su. imani shi ba komai ba ne ba su dauke shi da muhimmanci ba su a wurinsu aiki shi da muhimmancin gaske shi ya ma duk wanda ya sabo a wurinsu da kayi aiki na sabo babban sabo kenan zunubul kabira su a wurinsu shi kenan ka zama fasiki ka zama kafiri ka zama dan wuta dan jahannam alhali akwai wasu wanda ake cima murji'a su a wurinsu imani shi da babban muhimmanci saɓanin waɗancan idan kai imani a wurinsu shi kenan ayyuka suna da nasu tasiri amma ba wai haka suke iya ja mutum su kai shi cikin wata ba in dai yana da imani in dai har kana da imani a wurinsu shi kenan ka samu babban komai to mu sani tambayar da ta wuce matsalarta tana cikin waɗannan guda biyu in har muka yi aiki da zancen khawarij me zai faruwa kenan mu a wurin mu kawai abin da ke da muhimmanci aiki in muka ce haka nan ne kenan a zancen kafiri da muka ce mai kyakkyawan aiki dole a aƙida ta khawarij ya shiga cikin aljanna kenan dole ya shiga cikin aljanna saboda ya ayyukan kwarai kuma su wurinsu menene babban ma'auni aiki in muka koma zancen murji'a su ma malaman zance na murji'a menene aƙida su kamar da muka sani a su imani shine mai muhimmanci kenan mumini in dai tun yana da imani komin ayyukan da za a yi mara kyawo zai iya shiga aljanna na'am imani yana da muhimmancin gaske mu sani kuma shi ma aiki yana da muhimmancin gaske ba mu cewa mu riƙe ɗaya mu bar ɗaya tare suke wannan kamar hika-hikai ne guda biyu wanda dole sai tare da su imani da kuma mi aiki tare suke da juna idan guda ya kare ko ya samu matsala to wurin wadatan mutum samun wadatan mutum a aljanna akwai matsala kenan anan wurin abin da mu kai gare shi duk da za mu kawo babban bayani wanda yake bamu wagga natija wadda muke nan ga muku tunda amsa ce muke badawa cikin tambayar da ta wuce mu sani cewa kenan dan mutum na da imani idan ya rasa aiki yana iya shiga wata in mutum kuma kawai aiki na gare shi baya da imani shi ma zai shiga wata kenan a misali da muka kawo tsakanin mai imani da kafiri masu mai aiki na kwarai duka wannan gidan na mine ne gidan wata ne ba a ce a ai kafiri ya yi aukan kwarai ko kuma a ce a ai wannan ya yi imani da Allah duka ba wannan ba wannan bane ma'auni ma'auni abu guda biyu ne ba yi yawa ka ƙetare su ba yiwa ka yi aiki da guda ka bar guda kamar da muka san tsuntsu ba zai iya tashi ba sai da yake guda biyu haka nan ne wannan wadata wadda za a samu a ran lahira ba ta samuwa sai da yake guda biyu kuma hika-hikan nan guda biyu su ne imani da aiki amma kayan muke bada amsa da dalili ƙwararre wanda mutane za su ƙara ji shi ne muna son mu kawo wani bahasi wanda ake ce ma bahasi muqaddimati a ce ta farko cikin shi hidan nan zamu karanci menene imani menene kafirci dan mutane su gane menene imani da kafirci da kyau da kyau ta yadda za su gane kenan amsar da muka bada wanda ta wuce lalle ita ce amsa ga musassa wadda kun ba wanda zai iya mata sannan na biyu abin da za mu karanta shine mene ne tsakanin imani da kafirci mene tsakanin su me abin da yake bambance su yake raba su mene sannan za mu zo mu karanci. kuma shin yaya ne kafirci yake a ɓangaren malaman fiƙihu sannan kuma yaya ne ma'anar kafirci yake a ma'anar malamai na zance shin akwai bambanci tsakanin malaman fiƙi da malaman zance wajen ma'anar kafirci ko duka ma'anar kafirci wurin su duka ɗaya ne ta yi mutum ce ai duka ɗaya ne kafirci kafirci ne kamar da ake cewa kafirci in ka ɗauke shi da imani shin daraja daraja ne ko kuma a duka daidai suke ga juna kamar ba yiwuwa ka samu mutum yana da imani kuma yana da kafirci a ce ya haɗa biyu da dai kenan wasu suna ganin wai ana iya haɗawa mutum yana da imani kuma yana da kafirci lokaci guda shi ya yi imani da wasu abubuwa kuma kafiri ne cikin wasu abubuwa wasu na da wannan aƙida ɗin kamar yadda wasu na ganin a'a imani kawai daraja guda ne da kafirci shi ma daraja guda ne kenan duk wanda ya kasance mara imani to kafiri ne shi ne ya kafirta kawai wanda duk ya kasance kuma me mai imani ne kawai mai imani ne bayi yiwa aka ce mashi kuma kafiri ta wani bangare bayi yiwa kun gane kenan shi yasa duk da wannan ba'asi ba karamin ba'asi bane yana kuma bukatar dogon bayani don mutane su gane saboda mi saboda malaman zance sun tafi akan wata ma'ana ta imani da kafirci kamar yadda malaman fiƙihu sun tafi da wata ma'ana ta imani da kafirci wannan yana buƙatar babban littafi game da irin wannan bahasi din don mu sani cewa me yasa akwai da hujjojinsu wanda yasa suka tai hujjoji kuma na alƙur'ani ashe Allah subhanahu wata'ala yana cewa al'arabu ashaddu kufran me yasa ce ke kenan imani daraja daraja ne haka nan kafirci ma nan wurin cikin wannan ayar daraja daraja ne kufuran, kufran kenan su cikin kafircin ma sun yi kowa kafirci da kafirci daraja daraja ne shi yasa wasu suka tai akan cewa kafirci da imani daraja daraja ne wasu kuma suka tai akan cewa ba daraja daraja ne. kamar irin yadda malaman fiqh suka tai akai saboda haka dai cikin wannan basi namu za mu ƙara bayani menene takamaiman bambanci tsakanin ma'anar kafirci musamman ma kafirci a ɓangaren fiƙihu da kuma ɓangaren zancen kalam kenan cikin wannan bayan mun fahimci wannan abubuwan za mu gane amsa amsa wadda take nuna mu cewa menene aikin imani da kuma kafirci cikin samun wadata ko samun taɓewa na ɗan adam menene aikinsu menene tasirinsu cikin samun wadata da kuma samun taɓewa shin dole dole ne sai mutum ya kasance kamar da muka ce ya haɗa imani da aiki sannan zai samun tsira ko kuma in ya haɗa guda ɗaya yana iya samun tsira ɗaya daga cikinsu in ma imani in ma aiki wannan shine babban abin da muke so mu sani ɗaya bayan ɗaya yanzu cikin darasin mu idan muka zo na farko kenan in muka gane wannan shi da muka yi wannan muqaddima da muka yi za mu fara bayanin menene imani da kafirci menene haƙiƙanin su menene ma'anar su haƙiƙanin su wannan shine cikin abin da za mu zo da shi darasi na gaba za mu fara da shi bi iznihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين